بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar wacce take goma sha uku ga watan uku watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora inda muka tsaya a darasin mu da ya gabata cikin wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas muna cikin babun nikah babun da ke magana aure a musulunci wannan shine mu na hudu yana da kyau mewa karatun kyakkyawar fahimta al'amurra ne da kwaramniya ce da tana yawan faruwa sai a yi karatu kafin karfe goma na rana ka ji abin da ka karanta a yau din nan kwatsam ya faru kafin wannan yana da kyau mutum ya sa tsin ya fahimci karatun tukunna ne abu na farko ya gane karatun abu na biyu shin abin da ya faru ɗin ya yi daidai da abin da ya karanta ba a karanta wani abu ne mai kyawun gaske suna cewa fahimu su'al nisful ijaba kama fahimci tambayar da aka yi maka to ka yi rabi wurin ba da amsa in ba ka ba sai ke cin ruwan ayoyi da hadisai ba kan abin da aka tambaye ka ba sai ka ce ka kawo ayoyi da hadisai ba a yadda ba to dama ba kawo su inda ake tattauna maganar ba an gano wannan ko muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka sa duk abin da muke yi muna yi ne domin ka muna cikin wannan babi babu ma ja'a fi sadaqi wal hiba kusan ma ne darasin mu na uku a cikin babu na wani littafin yake ce za mu tashi a hadisi na goma sha ɗaya ne a cikin babi ɗin قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته هكا قال yake cewa ni an malik mahaifina yahya ibn yahya ya karanta da ni wannan daga wurin malik ibn anas imamu darul hijra ubaidullah ibn yahya al shi ubaidullah ɗa ne na yahya ibn yahya al shi yahya ibn yahya allaisi shine wanda iriwayar mu waɗanda ke hannunmu iriwayar shi a wurin mai shi wurin malik gani mu waɗa yana da ruwayoyi masu tarin yawa akwai ruwayar yahya ibn yahya al akwai ruwayar al-qanabi akwai ruwayar ibn wahab akwai ruwayar abu mus'ab akwai ruwayar kaza akwai ruwayar kaza akwai ruwayar kaza kun gane wannan da ke ko galibi ba ka sai aka samu dogon bambance bambance a ciki ba wannan baya rasa samu lokacin da malam ya karanta da wani watakila in ya zo karantawa ta biyu wani abin kuma ya zo ya sake faɗin shi ko da ba a samu bambanci a wurin hadisan ba za ga an samu bambanci a wurin ƙala malik rahimahullah domin wani shi shine ta'alik na malik a ƙarƙashin wannan hadisi din kun fahimci maganar ku aka sai ka fahimci mazhabin malikiya abin mazhabin imam malik kai tsaye daga gare shi kenan to shi kuma da yahya ibn haya iyo ruwayar muwaddadan a wurin malik a can garin madina sai dan shi ubaidullahi ibn yahya al-laythi musnadu andulus dan ma sun ce shine abin kishin gida abin jinginan mutanen andulus a fagen karatu idan abu ya rikice musu wurin ɗan suke koma to ina ga uban ina ga malik din. mutum ya dage sosai da sosai ne karatu yana da wahala sosai amma yana da daɗi shi kan inda ka nema za ka samu da izinin Allah haka ne ko baka bane in dai ka zajirce ka nema sai dai a ce baka samu da yawa ba amma kan za ka samu abin da ake bukata juriya da mulazama karka bari wani abin da ba dalili ba ya hana maka zuwa karatu kawai shi ne amma ana bukatar ka jure matuƙar juriya kawai shi ne abin da ake bukata amma in allah da inda ka jure to za ka samu karatu shi da wannan tabbas za ka samu allahumma sai dai a ce naka bai kai na wani ba kawai ko kuma gwargwadon himma ka gwargwadon abin da ka samu amma lalle kan za ka samu kuma miza karatu kullum lokacin da kake daɗa shiga lokacin ka take daɗa buɗewa musamman ka sa babban gishirin tafiya shine tsoron Allah ka yi kyakkyawan ikhlasi za ka yi karatu ne domin ka cire makan ka jahilci ba wai domin kai jayayya da mutane a ce ka iya ko a waɗansu abubuwa ba a'a zama don Allah kai Allah ga Allah ta'ala ya buɗe maka ka, da izinin Allah subhanahu wataala <clears throat> Allah ta'ala ya ce ya alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan Allah na ce an kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqanan zai sanya muku furqan malaman tafsiri suka ce furqan ɗin nan shine ilimi wanda zai sa ku dinga fayyace ƙarya da gaskiya Allah zai baka ilimin da zaka dinga fayyace ƙarya da shi ƙarya da gaskiya da shi komai ya zo maka abubuwan da ya rikice wa mutane kaga kai wannan ai bai kai ma abin da za a daga murya akan shi ba abu ne kawai kasar minti biyu kayi magana mu kowa ya fahimce shi amma gaskiya karatu yana bukatar juriya da jajircewa sosai da sosai <clears throat> musamman waɗanda suke jin da muke magana shi ya haya ibn yahya al-laisi da irin doguwar tafiya da itin daga andulus har zuwa ƙasar madina domin iya muwaɗa bayan fa yayi wayar muwaɗa ɗin a can andulus ɗin wurin abdulrahman bin zayyad ya yi ruwayar shi ya ga kai bari ya ƙara ya yi ruwayar a wurin mai shi sai ya yi takakkiya tun daga andalus ya ji har madina andalus ba ita ce spain fa daga nan ƙarshen yankin afirka kenan don daga andalus ƙetare ruwa mutum zai shiga yankin turai kuma ita ce ƙarshen za ka iya cewa abin nan almagarib kenan daga nan ya ji har madina wanda ita ce almashirik ko tafiyar rana ta canza ko lokacin da wasu ke shan ruwa ga wasu lokacin suke bude baki abin da suke sahur ko makamata haka mana akwai tazara dai mai girman gaske ya yi tafiya karkace wai a jirgin sama yi ko a wani abu tafiya ce ta ƙasa da ake yi allahu masu ce an hau doki ko an hau raƙumi yi ruwa irin waɗanda haurinsa قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز yake cewa bayani malik ibn anas imamu darul hijira ya ce bayani ya zo mushi lalle umar dan abdul aziz kataba fi khilafati ila ba'd ummali ya rubuta lokacin halifancinsa ya rubuta doguwar wasiƙa zuwa ga ma'aikatan shi zuwa ga gwamnoninsa ga abin da wasiƙa take cewa anna kullum mashtarata munkihu lalle dukkan abin da mai aurarwa ya sharɗanta wa mai aurarwa uba ko wali duk abin da ya shar'anta man kana duk wanda ya kasance aban ya kasance uba ne wanda zai aurar au gairahu ko ma ba uba ba ne kun gane maganar wanda zai aurar uba ne zai aurar da ita ko ko ba uba ba ne kanin uba ne ko wani uba ne ko kaka ne min hiba'in duk abin da ya shar'anta ya ce sai an kawo min hiba'in kama daga wasu kayayyaki ya ce to bayan sadaki dubu goma sha biyar sai kai kwalla mhm. ko sai kai yi akwati mai kafa daya mai taya daya a to ya bai ci mai tayoyi ba mai taya daya ce ai aukara karamatin ko sai ka yi wani abu na girmamawa na musamman shine karama wai ba za a kira shi kayan aure ba sai a kira shi karama misali a ce sai ka kawo dai abin nan karama haka ko da zannuwa dai yan kaza guda sha biyu yan kaza guda sha biyu yan kaza guda sha biyu yan kaza guda goma sha biyu sai ka sai mata mashin sai ka sai mata mota sai ka yi mata kaza sai ka yi mata kaza fahuwa aji in ibtaghathu wannan abin na matan ne idan ta bukata kun gane maganar duk wani abin da aka sa sharaɗi sai ka kawo shi a wurin ɗaura aure to wannan abin ba naka bane ba nasu bane na yan ne don yana cikin sadaki ku lura in baka yi shi ba babu aure ko an sharɗanta maga ne kullum mashtarar almunkihu duk abin da mai aurawa ya sharɗanta cewar sai ka kawo wannan abin na yan ne da za a aure da ita kun yi shiru malam muhammad ayi na ta ne yayi amma da yawa sai wani abin za a sharɗanta a ce sai an kawo ita yan ma ba ta gan shi ba ba ta sa shi ma ido ba haka ne ko ba ka bane ko uba yi awon gaba da shi ko wani yi awon gaba da shi ko wani yi awon gaba da shi shi zai mata zama aure fadan Allah ta'ala wa atun nisa a sadaqatu hinna nihla wasu suka ce ayar tana magana ne akan iyaye saboda in an kawo sadaki wa ake ba ba iyaye ake ba ba su kuma bai ba bata ba duk asalin ayar tana magana ne akan mazaje ko su ba da sadaki wadaka wannan lalle nata ne in niftagathu idan ta bukata ta ce a bata nata ne saboda ka yana da kyau sosai da sosai kowa ya tsaye akan haƙinsa hmm. daga iyayenta mana tun da ai wanda zai auren ni shi ya sa sharɗi ya ce sai an kawo ai yanzu an riga an kawo to tun da an kawo duk lokacin da ta bukata fa nata ne idan ta ce kudin nan da aka kawo gaskiya ko wasu abubuwa da take so ta saya shi kenan sai a bata shawarwari ba za a daki kudi ne a bata ba amma dai a bata shawarwari sosai da sosai ita kuma ta ce ga abin da take so na sai a duba a ga me take so duk abin da za ku sai mata kusa mata a daki fa idan bai daidai da abin da ita take so ba duk an yi shiriri ta ne fa haka ne ko ba ka bane yawa to ga abin da take so ga abin da take so ga abin da take so shikenan duk abin da ta lissafa ta ce tana son kaza tana son kaza kuka ga ba bazaranci bane ba wani abun nan bane shikenan sai sai mata kayanta idan ba ta ce ta dan fanta ma ba eh, biya zai biya zai in ibtagathu ba je ba ai shi ne ajin farko kowa ya san abin da yake akwai kowa ya san haƙinsa ka fahimci magana ko a dai san nata ne don haka san nata ne ya zo kan mai hukuncin uba da ya ci kayan ɗin shi hmm? wani kayan auren fa idan aka kawo shi kafin wani kafin ta gani ko kafin wani abu gaba ɗaya an rabar da shi a dangi haka ne ko baka bane wance ta ɗauki kaza wance ta ɗauki kaza wance ta ɗauki kaza wance ta ɗauki kaza wanda yake da yawa wasu mazajen kawai shuru suke yi don yana tsammanin duk abubuwan da iso mata yana fatan dai shekara guda ba su ya sake sai mata wani abu ba ko ba kai ba ai kayayyaki da ake saya na aure abin nan takurawa da aka shine matsala tsanantawa da aka yi wanda yake musulunci bai da irin wannan tsanantawan ba wani yana aikin gwamnati albashin da yake ɗaukar dubu ashirin da biyar ne wane na aikin gwamnati albashin da yake ɗauka dubu tamanin da biyar ne in sun tashi haɗa kayan aure zai zo ɗaya to amma sai a ce duk abin da mai dubu tamanin da biyar iyi shi wanda ke ɗaukan dubu ashirin da biyar shi masu yayi ya yi kaga akwai ƙida humanci a kwakwalon mutane wani ma ɗalibi ne eh ɗan kayi su mako <laughs> ya kamata mutane a ce suna da wani madubi da suke duba al'amura da shi kun gano wannan da ke ko to ko da ma gida ɗaya kenan suke balle a ce waya unguwa ne ai wancan da aka kawo haka za aka shi yasa wasu magidantan idan aka kawo irin waɗannan abubuwan kayan aure ba sa yadda a yawo da shi cikin unguwa cewar a kai ai kayan auren wance ne kai a gani a kai a gani domin fitina zai haddasar kun gane wannan da kyau ko wani kuma cewa yi idan aka kawo kayan aure duk wacce ta ce babu kaza ta so ta sa ya shi ce zai aura duk wacce ta ce ba su ne da 'yan kara gaɗe ba matan makauta din nan wanda yake ba su aka kawo ba su za su aura ba ba su za su aura ba to ya ce duk wacce ta ce babu kaza a cikin kayan ta so ta sa to haka kowace ta wai ta sa albarka kenan a Allah ya sa albarka Allah ya kaya haka ne ko ba ka bane eh eh ko da bai ba a zuciya wanda kuma wallahi ba karamin ijtihadi mutum yayi ba dan da yawa irin waɗannan mutanen akwai wacce take tana can zaman doya da manja suke da mai gidanta amma ta ƙi da su rabu ita wannan da take ganin ta fara taka siraɗi za ta yi aure so take ta ga abin ya kauce ai babu kaza ai yanzu kaza ki wani a mayar da shi a mayar da shi in gane maganar ko in gane ji irin waɗannan waƙafa ɗin abin sai ta ma da hankali akwai wanda ake hiketowa reza ce aka ce ko bata cika ba ko menene aka ce a mai da kayan eh reza da yarinya nan ta ga za su kira mata ruwa sai ta ce bata yadda ba a mai da su Allah sai ta ce bata yadda a mai da shi ba yake ce mijin yake ce wallahi da a mai da shi da dira ba da shi zai ga kannan shi da yayyen shi mata gaba daya auren ya fasa kuma eh sun ja mai ko sun ja mata zai iya shanyewa ai a shi yasa yar ta maza ta abin nan wannan abubuwan gaskiya kamata a ce wai ta ji saboda tsabagen dolanci fa har akwai mata wanda yake mutakhasisuna ne su ƙwararru ne akan wannan an kawo kayan aure su za su zo su duba duk wacce take cikin irin wannan rijista ta ji tsoron tsayuwar ta gaban Allah ta'ala ala yazunnu ulaika annahum mab'ufun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil wasu sun kware akan hada kayan aure saboda haka su ake zuwa a tafi da su ko kuma idan an kawo kayan auren su ake kawowa su za in an kawo gidan su ake kira su zo su duba su gani fati an kace ta ja maka ba za ta iya ja maka ba sai ta ji shin ka ji maganganun aljanu take yi yaranta take yi waye waye take karatun fati ba ta iya ja maka ba ita za ta magana ga kayan aure ga kayan aure saboda ka ya zama wajibi a faɗakar a nusar mutane su san laifukansu da ke ciki irin halin da ake ciki yanzu gwagware ga sunan gwauranta tana neman ta musu kamun kazar kuku ya kamata a ce gaskiya al'amura sun yi sauƙi an sauƙaƙa al'amura ɗin a gani shi ne nake ma magana a yi al'adun sun tsananta sosai da sosai an tsananta ba a buƙatar tsanantawa ba a buƙatar tsanantawa a sauƙaƙa al'amura irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku jikan wanda ke ƙasa wanda ke sama zai jikan ku na me kuma قال مالك رحمه الله عز وجل في المرأة ينكها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شرط شطر الحباء الذي وقع به النكاح قال مالك رحمه الله عز وجل imam malik ibn anas imamu al-hijra hijira imamul a'imma yake cewa fil mar'ati yunkiha abuha dangane da mata mace wacce mahaifinta ya aurar da ita wa yashtaritu fi sadaqiha al-hiba ya shartanta a sadakin bayan an kawo sadakin kuma sai an yi kayan aure mana bayan kai ka kawo sadaki sai kuma ka kawo akwati daya Ah, akwati biyu yanzu an fara akwati biyu ne eh? abu ka ce menene set gaba daya bayan daya shi bayan waɗannan lodi-lodi nan da nake gani sai haka ake so su a kawo ko kuwa sai an sa kaya kuma a ciki kowane ɗaya ko kayan da ake zuba a ciki ba a'a ah, ah. wai au so shi yanzu akwata akwai na dubu biyar kenan ɗari biyar misali eh? shi akwatin ba komai a ciki sannan kuma a zo a same kaya ai ta wani ra'ayi musu duk wacce ta ce babu ka za ta so ta sa eh malamai waɗannan al'amuran suna da kyau haka zai sa ka nuna ma mutane yakka yakka ce kuma ka nuna mata godiya kun gane ko ta gode duk matar da ta ce babu abu ka za ta so ta sa gidanka aka kawo kafin fahimta ko kai akwatin ma da ake kawai yayi abin da yake ganin zai iya yi ko kuma yi ya bari a gidan shi in ta zo ya ba shi kenan da dai sauransu ne a sa ka shar'an dadin sai an kawo kila sun ne ka to duk wacce ta ce babu ka za ta so ta sa in ba haka ba to wani lokacin ba sai an musu sai an musu hizba sosai da sosai idan kake ganin malam ga sai ga wata budurwar malam ta goya sai ta kai mobil bata huta ba malam Allah ko malam abin akwai tashi hankali sosai da sosai kai ka dauka ma'auratin ne babu har muna cewa zamu masu mata daidai za a ba su waranti su shigo su kara ashe a sai gwagwaran ma ba a gama da su ba ai muna ce babu gwagware ne kwata-kwata a ce za a ba da caji masu mata daidai su kunnu kai Again, let's begin. hada shi gaba daya wai auren ka ce shiri kenan sai an dage kenan sosai قال مالك رحمه الله filmar وجل في المرأة abubuwa don gani da matar da mijin da ke aure da ita mahaifinta ke aure da ita wa yashtaritu fi sadaqi al-hiba ce bayan sadaki kuma sai an kawo wani abu yuhuba bihi wata kyauta da za a ba da ita a matsayin kyauta in kana inna mata kana min shartin ya bihin nikah ku kiyaye wannan jumlar lalle duk abin da yake na sharaɗi ne aure yana tabbata da shi kun ji ko aure yana tabbata da shi fa huwa libnatihi wannan abin na yashi ne shi uban in ibtaghatuhu idan ta buƙace shi wa in faraqaha zawjuha idan mai gidanta ya rabu da ita qabala an yadkhula biha kafin ya sayar da ita kafin su tare fali zawjiha to mijin nata yana da shatar a rabi na wannan kayan allazi wa bihin nikah wanda auren ta sandiyar wannan abin auren ya tabbata ma'ana duk abin da aka ce abu kaza sharaɗi ne a auren nan sai ka kawo shi to ku zo mai mashin ɗin magana Da abin da yake sharaɗi ne na wannan abin sai an kawo shi sannan auren ya tabbata to wannan abin sadaki ne kun gane ko to tun da sadaki ne idan aka yi aure auren ya rabu kafin su tare za a raba wannan abin biyu a ba mu rabi mata ta ɗauki rabi وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح kun gano wannan tambaya kudin taɗi fa yana cikin sharɗi ko ba ciki eh in kuma eh, ya ce idan mutum yana zuwa baya ba da wani abu zai zama matsala idan mutum ya tafi neman kuɗi kun gane maganar ko ya zama na kaga adadin kwanaki kenan bai je ba in ya je wasu sukan akan cike kuɗin taɗi gaba ɗaya a bayar a dunkule eh inda ake bayarwar ai dama galibi a wuri ai al'ada wuri wuri ne ai ai ba za ka iya tsayawa kai magana akan aure wai akan wuri guda ba a'a kowane wuri ko da kabila ce ko da ka dauki Hausa yanzu su ma shiya shiya ne ko ina nasu da ba eh, da suke yi eh eh sadaki abin nan kudin tadi din to a ganye tafiyar ya je wata uku yana sati nawa kenan eh. yawwa to wannan gaga yana dada fitowa duk waɗannan bayanan suna da muhimmanci sosai wurin alkalin ya tashi tuntuɓa yanzu naira goma yake ya ninka kenan ko shi ma haƙari ake mishi shi da ba shi baya mu'amala da fetur balle a ce fetur ya ƙara kuɗi to ina fata mun fahimci wannan duk wani sharaɗi da yake duk wani kaya da aka ce a kawo shar'i ne na ɗaura auren nan idan aka kawo shi sai auren ya rabu ya ɓaci auren ya aka rabu kenan kafin su tare to miji yana da rabi mata tana da rabi saboda in aka daura auren bayan an shigo da akwatuna nawa wuce saiti guda shikenan kawai to sai auren ya rabu shikenan sai a raba su biyu ya ba da kudi sadaki dubu hamsin sai a bata dubu ashirin da biyar a bashi dubu ashirin da biyar ya kawo zannuwa abin nan yan cote buwa ya kawo dozin guda sai a ware shida nan a ware shida nan kun gane wannan ya kawo man shafawa dozin guda sai a ware shi da nan a ware shi da nan ya kawo shadda man umar bugaggiya kuke kiranta ko ya kawo shadda bugaggiya dozin guda sai a ware shi da nan a ware shi da nan duk abin da ya kawo din nan aka tashi sai a ware wasu nan a ware wasu nan su karan kansu garwar akwati din sai a ga shi babban yana matsayin kanana nawa su ma sai a ware su shikenan sai maji ya dauki rabi mata ta dauki rabi sanadin rabuwa dama shi ne ce ya rabu da ita shi ne ce ya rabu da ita na yi jimlar ai kana yana ne muna magana ne an ɗara aure ba su dai ba ya ce ya rabu da ita ya ce ya sake ta kun fahimci wannan da kyau ko ba ya ce ta ce ba ta so ba shi kenan kaga mai komai dozin yanzu ya dawo mai komai shida e sai a raba wannan wani abu ne da ba a yi mai sha mai tashi kuma muna can muna kan wannan ne ba na so abun ya sulluɓe mana kamar ya ta ya dangana ga inda aka bata auren shi zai duba haka yi amma dai abin wa in hunna, min qabli an hunna, wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansu al-fadla bainakum kun gane maganar ku saboda haka sai a nan akwai buƙatar a fayyace menene sharaɗi wurin ɗaura aure me kuma ba sharaɗi ba wurin ɗaura aure kun gane wannan da kyau ko kawai ka dawo daga kasuwa sai ka ganta za ta sai rake sai ka sai mata rake wannan shi ma sai ka biya shi wannan ya gaba sharaɗi wani wani ɗaura aure eh kamar ya kaji wata jumla duk wani abu da aka ce sharaɗi ne na aure sharaɗi ne sai ka kawo to na ne kudin gaisuwar iyaye kudin gaisuwar kakanni kudin gaisuwar yayye kudin gaisuwar kanni har da kudin shiga gida eh kudin buɗe kofa ka ce dai akwai tax da yawa wannan ko da kawayen amarya ne ai Allah da waɗannan batutuwa batutuwa ne da zaka ji alƙali yana ma tambaye su kamar ya ake ka zo duniya dole ne ya san su قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل زوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداقة على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمى الأب أو أن الصداق عليه وذلك النكاه ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام الأئمة يكتشوا في الرجل دنغني دمتمن دا يزوج ابنه صغيرا لا مال له da ya aurar da ɗan shi ƙarami ƙaramin ɗan shi wanda yake ɗan ba shi da komai in an ce karami sahir daga ina kenan zuwa daga shekara nawa kenan misali sai biyar ai ba sahir ne? eh goma sha biyu bai zama sahir ya huta sahir ya fara zama marahik daga biyu ba yana sabi ba ne biyu ya huta sabi ba yana da kyau kusan waɗannan larabci ina zuwa ya kamata kusan waɗannan larabcin sosai me yaushe ne yaro yake hulam yaushe ne yake sabi yaushe ne yake kaza yaushe ne yake radai radai dai dama wanda ake shayarwa ne al radai kun gane ko karamin yaro ne saghir haka wannan zai nuna maka daga shekara uku kenan ma ne shugaba da kuke sasa nozuri ba hmm? mutum ne aure da ɗan shekara shekara uku ko ɗan shekara hudu mai aure ku fi tunanin ku ya yi kobe ba kun gane ko yanzu shi kuma yanzu ya kawo maka ne ya ce ya yi wa ɗan shi aure ɗan shekara bakwai yanzu ya za a yi hmm? aure kan yi kun gane sai da in ya yi saki sakin ya yi. eh قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا dangane da mutumin da ya aurar da dan shi yi ma dan shi namiji aure dan da bashi da komai inna sadaka ala abihi malik yake cewa dan abin nan sadakin wajibi ne akan uban idza kana al-ghulamu yawma tazawwaja la mala la idan idza ka abin nan idza kana al-ghulam idan shi karamin yaron kenan ya kasance yawma tazawwaja a ranar da yayi auren la mala lahu ba shi da dukiya anan dukiya ta zama kanwa kenan akan uba kenan uba ne zai bayar shi uba ne zai bayar da dukiyar to amma idan ya zama ne yana da dukiya fa eh sai diba cikin nashi kun gane wannan da kyau ko idan suke magana wai shi aure wajibi ne uba iwa ɗaya ko ko ba wajibi bane ne Allah ce wa an ayama minkum wa min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا نعم Allah ce wa an kihul a yama minku ku aurar da marasa auren cikinku ku aurar da gwagwaran cikinku ma'ana sai ta fitowa ku aurar da gwagwaran cikin ku ba su ne a yama ba yawa in ka ce ku aurar da marasa auren cikin ku sai ka ji wani ya tambaya kamar ya amma ka ce ku aurar da gwagwaran cikin ku ya gane magana eh mazansu da mazansu da matansu da aurar da su illa ta fa'alu kenan ta kun fitar da tumbil arti wa masajin tumbil <laughs> kun gane wannan da ke ku inda malamai suke ta magana auren wajibi ne da'i uba'i wa ɗaku ko kuwa ba wajibi ba ne kun fahimci maganar ko su ganin haka dai maganganu da yake tunda mun shiga kitabun da kahidin bayanai za su zo da izinin Allah ta'ala akan haka wa yan kana lil malum idan karamin yaron ya kasance yana da dukiya fasoda ku fi malar gulam sadakin a duke yaron za a cire a gane ko mutum ne aka mutu aka ban mai jika mana ba na ya mutu uban yaron ne ya mutu ko aka ban mai dukiya da aka tashi an aure a duke yaron za a cira a mai aure ko ai ma ya riga ya zama dama ya riga zama ya tashi daga mara aiko wai ya balaga al'adar ta kuma luhurma a ba ita ba a wabta ta wani liyata ma a taɓa daɓa wa nika ha ina anas na nima rashid fadfan ilima a mahalar muhallar ta kulawa sarrafa bidaran a iya kaburin makaranta ne ma falestafan wakana ta gani kula kulɗumar. illa an yi musamman abu ana sadaka alai sai dai idan uban ya ce sadakin azo wurin shi a nima to uban dan kodayana da dukiya ma gashin giwa. to haka tun da uban ya ce shi zai bada sadaki kenan kun san malala gashin giwa inji yana wai na dukiya adadin gashin giwa ya ce adadin gashin giwa kowane ɗaya naira dubu dubu yana da naira dubu guda nawa kenan wa zalika nikahu thabitun ala libini wannan auren tabbatacce ne da aka yi ma dan yana sagir ko auren yayi idan kana sagiran idan yaron ya zama karamin yaro aure yayi wa kana fi wilayati abihi ya kasance a karkashin kulawar baban shi ya ki mufti kais amin farko an fara ta da aka aka yi gula aka ba shi muke yanzu ba tun da kaga haka ne akan sagir yake nan yi wata tambayar kuma amin mata mana mata shekara ba wani dalili akan shekara akan haka aure mana malamai harka karatu ai ai har ka karatu karatun ne zai juya ka zai juya maka tunani ba tunanin ka ne zai juya karatun ba muna karatu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Muhammad Mukhtar a Shinkiti mana karatu a Umdatul Fiqhi ana magana ana magana ana karatu ana karatu ana karatu sai ya ce idan mutum ya auro ya wacce take ana shayar da ita kun gane ko da aka yi auren to daman yana da mata ita kuma mata tana shayarwa sai ta ɗauki wannan yar wannan amare shi kenan ko sai ta shayar da ita a ta kira mai ruwa ko ba ta kira mai ruwa ba saboda me yanzu ta zama ishi kenan minar raba'a tambayar anan in an yi auren auren ne bai yi ba ko kuwa medellin kan aure bai ba akwai ya karatun ka akan aure akwai su shekaru da kaza an ce idan yaro bai kai shekara kaza ba aka auren auren bai ba iya sanin ka a wai a littafi kaza ba wai ka ce ko ya kawo aya ko ya kawo hadisi ba a'a ka taba karantawa cewar idan aka yi aure yaron yana shekara kaza auren bai yi ba to a ba wannan nake ma magana ba ni na ma magana kan an aurar da yarinya tana an eh wannan dukiyar shi ne na abin nan nashi ne dukiyar maraya ne ba wai auren ba dukiyar maraya da ke ka karka ba shi ita sai ya isa aure ka fahimci wannan da kyau ko ai ana ganin a wannan lokutan ne mutum ya shiga kuma isa auren ba shi kadai ne zai sa ka shi ba wa anastu minhum rushdan eh mece eh ƙara maliku rahimahullahu azza wa jalla magana anan ita ce idan yaro ƙarami irin wannan shekaru shekara baku shekara takwas ake mai aure auren tabbatacce ne in ya saki malamai suka ce sakin bai sako ba kun fahimci wannan da kyau ko domin shi auren abin nan idan ake aure auren yana halatta mashi saduwa da ita kun gane wannan da kyau ko idan ake saki sakin yana haramta mashi mai saduwa da shi shi kuma yaron ghairu mukallaf tun da ga ghairu mukallaf ne ko ya yi saki sakin biyu ba an gane maganar ko in ba gaban ya ɗebo gwanagwanan shi ya shirya ta ta ce mai abin da sai ce ya buga mata saki ko ba haka ba ko ya dan ɗebo sullan kara zai mota shi eh ka fahimci wannan ko eh je ke ta kyale mishi kayan shi kawai eh a'a a wani ba sa kuma wani mata eh eh sai kotu dai sai kotu ko sai alkali eh, eh. ana magana cewar idan aka yi haka mai matsayin auren yawwa shine magana in kun lura makon ma yi ce so ake kai a matsayinka na malamin addinin musulunci duk wasu masail da za a koyar maka su ka riga kashin shanye su tuntuni ai abu ka zayo shekara goma sha biyar da ka kai mata karatu na yankan shakku so duk wani karatu da za a zo a yi mata shafe-shafe duk kai kana kallon su ne a abin nan kawai za ka harara ne ka ga dama ka daga kawar warware so ake fa duk matsalar da ta zo gaban ka. to insha Allah ta'ala ta tashi a warware ta

wani ya saka ma wani mata yawwa yana cikin biyayya ga mahaifa idan mahaifa sun ce ka za to ƙala maliku rahimahullah azza wa jalla fi talaƙin rajulun ra'atahu qabala an yada kola biya wa hiya bikir fa afu abuha an nisfu sadaq inna zalika ja'izu li zawjiha min abiha فيما وضع عنه قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس الله تعالى يدي أبن الله يمشي رحمه يتي في طلاق الرجل مرأته dangane da mutumin da ya saki matar shi qabala an da khula biha ya sake ta ne kafin ya stari wahiya bikir ita yarinya budurwa ce idan ya sake ta tana da nawa yana da nawa yana da rabi ita ma tana da rabi na abin da ya bayar ko na sadaki fa ya afu abuha an nisfu sadak sai babanta ya ce ya yafa rabin a ba shi duka a bawa kenan a ba mijin duka baya son wannan rabin waye ce haka uban inna zalika jaizu li zawjiha min abiha lalle wannan ya halatta ga mijin wanda yake wannan umarni da uban yar ya bayar fi ma wadda anhu dangane da abin da ya sauke mishi saboda mai malik ya ce haka yace wa qala malik rahimahullah wa zalika anna allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi domin allah ta'ala ya faɗa a cikin littafi yace illa an ya afuna sai dai idan sun yi afuwa to wannan innahu kuma lil irabi mana illa an ya afuna an harfin nasu binci, ko ya afuna wani fili ne mhm. ko ci gaba eh to shi kenan nunin ɗin nuna nisuwa ce ba nuna jazama ba ce inda nunin ce ta asalin nunin ce ta kalima ba ta ba nunin ce ta albina ba la'anna abin al-asma'ul al'af'alul afalul khamsa yurfa bi thubutin nun wa yusab wa yujzamu bi hasfin nun kun gane ko illa an yi afuna wannan nuna din ba nunin abin na nunin rafa'a ba ce a a nunin ce ta nisuwa asalin wurin nunin ce kenan guda biyu kun gane ko misali eh sai aka share aka share nunin nasba din aka sha aka tabbatar da nunin niswa illa an yi afuna sai idan su matan sun yi afuwa fahunnan nisa'ul lati qaddukhala bihin su ne matan da suke an riga an da su ma'ana mutum ne ya auro mace bazawara kun gane ko da ya auro bazawara da aka kulla auren daga baya sai ya ya ce ya fasa auren sun rabu to anan shi mijin nawa za a mai mai ita fa tana da rabi sai ta ce ta yafi mana sai dai idan zawara ne mata aka auro suka ce sun yafi wannan suna da damar ta ce ta yafe mishi rabin mai za da rabin shi misali kasan mata da maganganu ta ce ta yafe mishi a maimai da dukiyar nashi duka sadakin da ya kawo dubu hamsin a bashi dubu hamsin din shi na yafe mishi dubu ashirin da biyar din nawa kun gane na mun gane wannan siga ko to sai mu dawo kuma wacce ba ita ba shine faɗin Allah ta'ala aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah aw ya afu wallazi ko kuma ya afuwa wanda yake allazi bi yadihi uqdatun nikah wanda yake a hannun shi kullu auren yake shine wa waye allazi bi yadihi uqdatun nikah baba ko miji baba ko miji a hannun waye allazi alai uqdatun nikah ƙara wa alikwar himu Allah azu wa jalla fa huwa al’abu fi binatu hilbikir uba a eshi budurwa wa sai yi du a matihi ko kuma abin nan mai gida a wurin baiwa shi da ya aurar da ita idan mutum ya aurar da eshi budurwa kun gani sai suka rabu da mijin kafin su tare uban sai ce ya yafe ma mijin rabin da shari'a ta bashi ya fi mashi duka amma mai duka kaga wannan sai zama shi ne allazi bai yadihi uqdatun nikah ka wanda shi ne fatawan malik kun gane ko ga fiqh kenan ga tafsiri ga haddasa ga tafsiri wasu ka ci a allazi bi yadihi uqdatun shi ne muji. ko dai shi mijin ya ce ya yafe mata wannan rabin dama shari'a ta bata nawa rabi ya yafe mata rabin dama dubu hamsin aka bayar sadaki yanzu baya bukatar mai kenan komai wa an ta'afu aqrabul taqwa wa la tansaw al fadla bainakum kun gane wannan da kyau ko wannan sai ya nuna mana kenan a cikin mata da suke rabuwa da mazajensu suna da halaye guda hudu ko dai ya zamana wannan na farko kenan da muke magana bari mu kawo su ko dai ya zamana mutallaqatun madkhulun biya mafrudul laha an sake ta an tare da ita kuma an fayyace mata sadakinta an ba ta sadakinta wannan ba za a karɓi wani abu na sadakin ba kun gano wannan domin Allah ta'ala ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma atitumuhunna shay'an illa an yakhafa Allah yuqima hududallah kun gano wannan ba za a duk abin da ka bata na sadaki ta riga ta ci ba za ka karɓi komai a hannunta ba wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha dai kenan na biyu kuma za ta yi idda idda kuma shine a jini uku wal mutallaqatu suna bi anfusihinna thalathata quru kun gane wannan in kuma tana da juna biyu to ta haihu wa ulatul a'mali ajalhun an yad'ana hamlahun ɗaya kenan sai na biyu mutallaqatun ghairu madkhulin biha wala mafrudun laha ita an sake ta ghairu madkhulin biha ba a tare da ita ba wala mafurudun laha kuma ba a bata sadaki ba wanda ake kira nikahu tafawid kenan ko wa minhu ma summiya aw mafwida fihi wa hatman lidukhuli furida inji mai tufatul hukam ce daga ciki auratayya akwai wanda ake ake abin nan ake ambatan sadakin ko kuma wanda ake dauka a ce nikahu tafawid abin da kuke karanta a littafin abin nan eh, risala da wata ke da suna hashe tal yawwa mutallaqatu mafru abunna mutallaqatu ghayr madkhulin biha ba a tare da ita ba wala mafrudun laha ba a kuma kayyade mata sadakinta ba ita ya za ce na farko dai la mahara laha ba ta da sadaki in ba kuma ta ba shine fatawar abdullahi dan umar ba dan mas'ud ba abdullahi dan umar ko da mijinta ya rasu yawa bal mata tana da mutu'atu talak da Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum in talaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna la junaha alaikum in talaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna ala al-musi'i qadruhu wa al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan al-musinina alal mutaqina al musinina al mutaqina guda uku ne a bakara al mutaqina farko al mutaqina karshe al musinina tsakiya wace da wace eh ta farko eh eh disu ne eh ƙwabin kenan nam kun gane maganar lajuna alaikum in tsallakatumun nisa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu hunna farida babu laifi in kuka sake su malamta masu hunna ba ku su ba kun gane maganar kuma ba ku fayyace musu sadakinsu ba yanzu ya za ku yi da su wa mati'uhunna ku ba su mutu'atu talak mutu'atu tunda baka ba ta sadaki ba dama balle a ce tana da me tana da rabi kuma baka sa da ita ba yanzu za ka ba ta kuɗin sayan kati ne richard card eh alal akalli allah ta'ala ya ce alal musi'i qadruhu wanda ke da yalwa gwargwadon yinsa wa alal muqtiri qadru hakan nan wanda duniya ta mai daurin dema shi ma haka zai bayar gwargwadon shi kasan daurin dema an daura gaba an daura baya daurin cingam daurin sweet kenan ba ga yadda yake ba ta daure shi kenan Allah shi kiyaye kowa zai bayar da gwargudun iyawarsa saboda haka idan eh lalle ilalla eh, kai ka cancanci ka bata dubu ɗari haka za ka bata dubu ɗari in baka bata dubu ɗari ba alƙali ya rubuta mata cek a kuɗin ka a bata dubu ɗari wannan ta je ta abin nan hutun saki ne wannan da kai mata in kuma naira ɗari bakwai ne haka za ka bayar kun fahimci wannan ko sannan kuma bata da idda dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha sai ce me famati'uhunna wa sarrihunna sarhan jamila sai na nauke na yanzu na biyu sai na uku mutallaqatun mafrudun laha ghayr madkhulin biha wacce aka saka an ba ta sadaki amma ba a tare ba ita wannan fa ta ce rabi ita ce muke magana anan ko ita wannan la iddata laha ba ta da idda eh ba ta da idda amma tana da rabin abinda Allah ta abinda aka bata na sadaki ita ce ayat da malam ya karanta ya magana akan ta wa talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan فالنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده wa an وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون خبير بصير نعم بصير بارك الله فيكم على من wannan sannan kuma ita ma bata da idda abin da nake so ku fahimta duk auren da aka ƙulla shi ba a tare ba aka rabu rabuwa ta saki babu idda kuma yanci wannan amma idan rabuwa ce ta mutuwa mijin ya mutu to akwai idda akwai ta kaba in dai aka mutu in dai mijin ya mutu to sai ta bada sai an yi mata sai ta yi ta kaba kuma tana da gadanta yi eh mana in dai ya mutu ba kuma ba za a auro ba za a wanko kanwar a ce an kawo mishi ba shi kenan ita ta zaune kayan a'a kun gane maganar sai a ce to da awo oh, so ashe mijin ne ya mutu ina magana ne inda a ce matar ce ta mutu idan matar ce ta mutu sai a ce to ai yanzu tun da ta rasu kuma ana zaman mutunci ai ba sai an raba gado ba sai a wanko kanwar a ɗaura mashi aure da kanwarta sai ta zo ta zauna a cikin ɗakin ba kaga kanwar ba sai an yi mata kayan aure ba kenan mai iya zafi wannan fa kaya ne na mamaci sai an raba shi a matsayin gado miji yana da rabi a ciki wala kun nisfu ma taraka azwajukum illa lam yakul lahunna walad sai a raba gadon shi tukunna sannan ita kuma wannan ta ma sai a yi sabon aure kuma Allah ya sauke sai na ƙarshe kashi na hudu mutallaqatun madkhulun biha a ghaira mafurudun laha wacce aka sake ta madkhulun biha an sayar da ita amma ghayra mafrudul laha ba a fayyace mata sadaki ba kuma gashi an sake ta yanzu Allah ta'ala ya ce fa mastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariḍa saboda haka za a bata ta akalla za a bata sadaqul amsal to wannan shine takaitaccen bayani na abin da ya shafi kashe-kashen mata da ake sakin su za an ka kallace su za a ga suna da halaye guda hudu ko dai ta zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا إمام مالك ابن أنس يتي وهذا الذي سمعت في ذلك وأن سوني بيانا دنجي أكن حكا والذي عليه الأمر عندنا كما وأن ديك أكن حكا الأمر يكي أولي متور إذا أكي أولي idan wace aka aura ba zawara ce sai aka sake ta kafin a tare to tana da dama ta ce ta yafi nata rabin ta bi wa mujin baki ɗaya tafi da shi saboda ita dai shari'a ta ba ta rabi kun gane maganar ko na'am an ɗaura aure yana karatu a london yana karatu a america yana karatu a saudiya yana karatu a dubai kun gane maganar ko an ɗaura aure da zimmar jirgin su sauran sati guda ya taso kafin fahimci wannan ko yana zuwa kawai canza ra'ayi ya ce kai auren nan baya so ya sake ta shikenan tana da rabi ko tana zuwa ko yana zuwa ko kuma ya bugo waya su kai magana da sauransu ko ya turo email ya sake ta shikenan tana da rabi na duk abin da aka bayar a matsayin ka na malami so ake kowace sura mas'ala ya zama na zaka iya hararanta zaka iya ka gane ta tukunna قال مالك رحمه الله عز وجل في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها سيوتكما قال مالك رحمه الله في اليهودية إمام مالك ابن أزيتي دنغني دماتي ديك بيهودية كوبا نصاريا كريستاسي تحت اليهودي تنا كركشن أولا بيهودي ko dai bai yahudiya tana karkashin behudi ko banasariya tana ƙarƙashin banasari fatuslimu sai ta musulunta ƙwabala an yi da hula biya kafin su tari da mijin inna hula sadaka laha cewar ita wannan matar ba ta da sadaki gani ta musulunta a auren ya tashi wala tumsiku bi ismil kawafir a wancan bayanin da muka yi ɗanzu ya kamata ku riƙe waɗansu masa'il auren bazawara ya sha bamban da auren budurwa idan ake auren budurwa yau yau ake keta gidan miji haka ne ko ba ka bane idan ake auren bazawara akan yi zama kuma a ce za a tare wasu dai kabilu akan yi haka nasa ana yi haka a hausa haka ne ko ba ka ba ne akan ɗauki kwana nawa kafa a tari ba ka cinci ka cinci ake yi ba eh yakan yi wata guda eh kun gani kun bayanci wannan yakan yi wata guda kafin a yi bikin tarewa a ce wance ta tare an gano wannan da kyau wannan ba shi musulunci yake hange ba Shin idan ya kawo mata ziyara gida ana ba su ɗaki shi ne babin da za mu shiga babu irha'i sutur wannan zai nuna maka cewar bayan ta tare an ɗaura aure da aka ɗaura aure an yi kwana arba'in sannan sai ta tare kuma yanci maganar da aka kwana arba'in sai ta tare a gidan miji amma bayan ɗaura aure fa kusan kullum mijin yana zuwa gidan suna firar su kuma ya wuce bayan kwana arba'in sai ta tare da ta tare bayan wata biyar sai ta haihu eh kun ji jimla da malam bakar magana ya ce da tarewa E mana bayan wata biyar sai ta haihu abinda sai ta haihu me za ka ce malam ahmad me zaka ce ai ga surar da na faɗa kwana arba'in a ba wani sai eh sai yi zama na me ah, to me na faɗa sai ibrahim gana ina ne eh kun gani dole ne mutum ya fahimci waɗannan al'amura ɗin kar lissafi da ranar da ta tare da ranar da aka ɗaura aure shi ne abin da shari'a take la'akari da shi an ɗaura aure shi abin da zai sa tarewar zai bayyana ne a gari ai wancan ta tare an taho da mota an ɗauko kanta ta ɗebo kaya an zo an daɗe maka ba a buɗe kayan yara sun tabbin kanta a guje an yi waye an yi waye sai a gane cewar ai ranar ta tare kun fahimci wannan da ke ko waɗansu wanda yake ba lalle ne zama da sun san ɗauran auren ba sai su tsammana ai jiya aka ɗaura auren ko auren bai wuce kwana uku ba da ɗaura shi tunda ba unguwar ba ne kun gane ko dai a wani gari ne kawai bayan haka ashe auren ma yayi kwana arba'in da ɗaurawa yanzu ne ta tare ran na arba'in da ɗaya ne ta tare wata biyar sai ta haihu sai ka ji mutum yana cewa a'a kowa ka zai ce ma to dole ya hatara an gane wannan da ke ko dole mutum ya shuru tukune san me zai faɗa waɗannan matsayil suna faruwa sosai da sosai suna faruwa sosai da sosai ka fahimci wannan ko suna faruwa ne ba wai sun faru ba suna faruwa irin waɗannan a cikin mu a yau ba wai a da ba ka ji wani lokacin alƙali ya ce yaushe da ɗauran auren a sai ka rasa tambayar da zai maka a gani ya ce a kawo mai kati aifi eh, ɗin da aka ɗaura na aure ɗin yana duba ɗaura aure sai ga an ɗaura shi ne tun kaza ga watan sha'aban yau kuma muna wani wata muna rabe awwal eh, muna watan uku kenan ko kuma an ɗaura aure tun watan sha'aban yau wata nawa kenan ina zuwa yau ta nawa kenan to ashe da aka tare bikin tarewa da aka yi an yi shi ne bayan ta dawo aikin haji domin da aka ɗaura auren ta ce ba za ta yi bikin darewa ba sai ta je hajji ta dawo kun gane maganar ina matan ku fahimci sura matsala din ta ce ba za ta tare ba sai ta je hajji ta dawo domin akwai kayayyaki da za ta sau sai ta dawo aikin hajji. ɗaya ga watan almuharram sai ta tare yau goma sha uku ga watan rabi awal sai ta haihu mhm. eh? an daura aure tun watan sha'aban can yake buɗe baki a gidan a watan ramadana kun gane maganar ku قال مالك رحمه الله عز وجل لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع قال مالك رحمه الله عز وجل imam malik ibn anas yake cewa la'ara ni kan bana ganin cewar ya halatta an tunka mar'atu a aurar da mace bi aqalli min rubu'i dinar a ƙasa da abin da bai kai rubu'i dinar ba in an ce dinar dinari guda to rubu'insa ɗaya bisa hudun shi shine rubu'i dinar karka manta sai dinare ya kai ashirin sannan ya zama nisabu zaka ko a kuɗi to yanzu dinare ɗaya ba za a ɗaura aure ba sai sadakin ya kai ɗaya bisa hudunsa ma'ana a ƙaddara idan dinare ɗaya naira dubu hudu ne nawa ne rubu'insa eh dubu ɗaya shine rubu'in sa ko to ba za a ɗaura aure ba ga abin da bai kai rubu'in dinar ba misali kenan abin da bai kai dubu daya ba wannan mun buga misali ne ba wai haka bane saboda mai maliki ya faɗi wannan ya ce wa zalik domin shi rubu'i dinarin nan shine adana ma yajibu fihi alqat'u shine mafi karancin abin da zai sa a yanke wa mutum hannu idan abin da mutum ya sata bai kai rubu'i dinar ba ba za a yanke mai hannu ba wannan fa bayan ya cika sharuɗa ne na sata ka gane ko bayan ya cika sharuɗa na sata da malamai suke ambatawa an mun zo babu can na abin da kake gani sata Allah ya zama ba sata bane a kwarai kuwa ka zo baki titi ka kafa mashin wur baka gashi baka ci an satar maka mashin kai ka yi an kafa wata ma ka bashi ma yana din din din wannan yaushe alƙali zai yankewa mutum hannu akan wannan a kasan wannan ba sata bace eh ai ba taba bace wannan kun gane wannan da ke ko malam bakar eh to wani suna dai ka sami ya za a yi ka ce wannan sata ne wannan a ba mun bude shafi maganar haddi ba ne mun buga misali ne kun gane wannan da ke ko imam malik ibn ana ce ya ce rubu'i dinar shine abin da mutum zai sata a yanke mishi hannu hannu gaba ne ko ba gaba bane gaba ne ya ce to kamar yadda yake hannu bai halatta a yanke shi ba sai ga abin da ya kai rubu dinar to haka kuma saduwa shi ta ma gaba ce bai halatta a yi ta ba sai abin da ya kai rubu sai da abin da ya kai rubu dinar kun gane wannan da kyau ko wannan shine kiyas din da Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra yayi akan cewar aure sadakinsa sai ya kai rubu dinar kafin a kulla shi wanda yake kuma da yawa malamai ba su sallama wa wannan ba saboda hadisin farko da muka karanta hal ka min shai shin kana da wani abu wanda yake wannan abun ya kai rubu dinar ko bai kai rubu dinar ba an gane wanda ke ko imam maliki wani ana salalle yana da wujihatin nazar mai karfin gaske kuma sosai da sosai akan wannan da yi ke lalle gaba ne wancan gaba ne wannan gaba ne kuma yadda yake bai halatta a yanke waccan gabar ba haka nan bai halatta a taba waccan gabar ba sai da abin da wancan ya kai kaga wannan abin nan ta'alil ne mai karfin gaske sai dai an aka samu wanda ya fi wannan karfi kamar a aga sai amfani da hisu ma'anaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ila illa ta astagfurka wa a tubi ilai gobe za mu tashi babu irka sutur na'am na'am kada manta yau za mu fara karatun usulul iman a wannan masallaci tsakanin magariba da isha za a ɗauki tsawon sati guda ana yi usulul iman na Muhammad ibn Abdul نعم ما أحمد نعم